يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rajab hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 27 ga watan eh, ga miladiya 2023 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitab manaqibul ansar littafi ne da ke bayani akan darajojin mataimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune mutanen Madina kuma muna cikin babi na 27 da ke magana akan alqasamatu fil jahiliya za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babi حديث ندبو أكو uku تقوص دا takwas دا arba'in بتركيم فؤاد عبد الباقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم وعاكم يوم قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ماؤهم وقتلت سراواتهم وجرموا قدمه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام Darasin mu na ɗari biyar da tamanin da ɗaya kenan za mu gabatar inda Imam Bukhari rahimahullah ke haddasa ni Ubaid Isma'il. Ya haddasa ni bil ifad binan shi kadai kenan ya dauki wannan karatun a lokacin da yake gaban malaminsa dalilin da yasa ifrad ke ne ce haddasa ni ne ce haddasa na ba wani haddasa abu osama shine ne hamad ibn osama an hisham shi ibn urwa an abihi shine urwa tubin zubair عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث رانا يكن بعاث يوما وتراناتي قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم da Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar ya hasa yaƙi tsakanin aus da khazaraj a garin madinatul munawwara manya-manyan ƙabilu da ke rike da gudanar da al'amarin wannan garin da kuma wannan yankin baki ɗaya da sai ga yaki a tsakaninsu dab da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala ya hasa wutar yaƙi a tsakanin waɗannan ƙabilun domin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya samu zaman lafiya da kwanciya hankali a cikin garin Madina kuma ya samu waɗanda ya samu waɗanda za su karɓi musuluncin nan take saboda haka ko da suka yi wannan yaƙin kowace ƙabila ta yi kajin-kajin ta gaji tana neman mafita menene zai kawo musu dakatar da wannan yaƙi da hargici a tsakaninsu ana cikin haka ne kwatsam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo Madina faqadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya iso Madina wa qad faraqa mal'uhu manya manyan mutane duk gaba ɗaya kano su ya rarraba kano su bi haɗi suna zaman doya da manja sannan waɗanda suke masu tsaurin kai ne da za su iya yi wa musulunci karan tsaye Allah ya sa duk an karkashe su Shi abdullahi ibn ubay ibn salul ne ya rage saboda haka da shi za a ba shugabancin gaba na gaba ɗaya kwatsam sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin sa'an shi kenan shi kuwa asalin tushen minahincin shin kenan wani jahilin musulmi ne ya tambaya cewa wato me yasa abdullahi eh, bin obai ibn salul wa mai ingiza shi ga yawa musulunci minahici sai aka ba shi labari kaji kaji kaji kaji dalilin da ya sa duk gaba ɗaya an share wasu manya babu wasu waɗanda suka cancanci shugabanci face shi saboda haka ana shirye-shiryen a naɗa shi a matsayin shugaban khaz'ausu da khazraj duk gaba ɗai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya iso Madina sai isan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan Madina sai duk shirin da aka shirya ya wace na nada ubay abdullahi bin ubay a matsayin shugaba ya ce tawo ashe dai da gaskiyan shi ta da gaskiya shi wato minahincin da yake yi a da dalili an fahimta ko ta irin waɗannan mustashirikun suke amfani da su domin abin nan cuta musulunci ko irin waɗannan eh, ababen da ke faruwan sai mustashirikun su yi amfani da su a tun da shi ma ɗin an ɗan taɓe shi ko ko da aka taɓe shi amma ba musulmi ba ne ko in eh, san da aka taɓe shi ba musulmi ba ne In da ya shigo musuluncin to da sai a bashi shugabancin shi a ce daga yanzu gaba ɗai madina kowa da kowa ƙarƙashin abdullahi ibn ubay ibn salul duk kokin ku kai mai ya kawo muna shi gina ba shugabanci go ta shi kenan sai a zauna na ya dama musulunci <clears throat> haka nan ne shugabannin ku a jahiliya su ne shugabannin ku a musulunci amma idza fuqihu Hmm. in suna da ilimi addini sai a basu wani yanki na shugabancin ba a tozarta su musulunci bai taba tozarta wani babba ba yaƙin bu'as kenan a kutulat eh, sarawatuhum kuma an karkashe shugabanninsu wajurihu kuma ai musu rauni kowace ƙabila ta ɗaɗɗani kuɗatta qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sharewan fage ne fi dukhulihim fil islam da shigan mutanen Madina a cikin musulunci saboda haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya je Madina sai aka samu suka ta shigowa musulunci ka Allah subhanahu wataala ya ce wa wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها شفا حفرة من النار تنكينا نسكي bakin gabar wuta suke inda sun mutu a cikin waɗannan faɗace-faɗacen da kashe-kashen faɗa duk gaba ɗaya wuta sun kai sai Allah subhanahu ta'ala ya tsamar da su daga wannan halaka din ya shigar da su a musulunci mashe babba alheri ne ya je musu a wannan lokacin waɗanda ba su gane ba da su ne suka ta faɗa da wannan alheri daga baya wasu suka gane suka musulunta wasu kuma ba su gane ba har suka bar duniya to Allah ya tana yi ƙarfi من التوحيد صباح وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعونها يسعونها wa ya kulu na al-baqaha illa baqaha illa shadda wa qala ibn wahab shine abdullah ibn wahab al-masri abdullah ibn wahab al-masri ba malamin bukhari bane sai dai malamin malamin sa nan ta'liq nan ko sai yasa ce wa qala yake haddathani ko sami'tu ba sannan ce amr شما أمر ابن الحارث المصري عن بكير ابن الأشج شين بكير ابن عبد الله ابن الأشج أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس ياتي ليس السعي ببطن الوادي baina safa wal marwa sunna cewa yi sassaka da ake yi baina al-milayn al kamar yadda ha'u suka ce idan an gangaro daga safa za a marwa to an kai daidai cikin gebe cikin kwazazzabin da ya gito da ruwa ya wuce shiga ƙaba to nan wurin sai a yi sassaka maza su ne za su yi sassaka mata ba su sassaka har su fita cikin wannan kwazazzabin da sun fita cikin wannan kwazazzabin kuma sai su dakatar da sassaka su yi tafiya sannu sannu sannu sannu har su je marwa idan suka dawo daga marwa kuma za su safa in sun kai daidai bakin wannan kwazazzabin sai su yi sassaka kuma har sai in sun fita cikin kwazazzabin wanda sai su dakatar da sassaka yadda kwazazzabin ya fi kusa da safa bisa ga marwa da wannan geben da ya ɗauko ruwa daga jabal abi ƙubais ya zo ya dangara inda ake sa'ayi ya shiga eh, binan masallacin ya gitta ya wuce nan ne uwar ismail hajar nan da ita maɗin ta sassaka a lokacin da ta ajiye ɗanta ismail a na wurin ɗakin ƙaba tana tsewayawa ko za ta samu ruwan da za ta taba shi a hausa fa ba ta tsinkai ruwa ba ta gangaro safa ko da ta gangaro sai ga ta cikin kwazazzabin da ba ta tsinkan ɗanta sai ta sassaka har ta fita cikin kwazazzabin da ta fara tsinka ɗanta sai ta yi ta tafiya sannu sannu sannu sannu ba sai suna ta tabbatar mana da su saka saboda haka shi ibn abbas ya ce sassakan da ake yi fa wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa in an shiga cikin wannan kwazazzabin ba suna ba ce inna ma akan ahalul jahiliya ta yas'aunaha sai dai su mutanen jahiliya suna wannan sassakan ne waya ƙuluna suna cewa lanu nujizul badaha ko budaha bi fathil ba ace badaha abu a ce budaha wato ba za mu tsetara wannan kwazazzabe na a ba illa shaddan face sai da gudu saboda haka da sun kai bakin kwazazzabin sai su liƙa da gudu har sai sun ƙetare sun fita cikin kwazazzabin da sai su dakatar da gudu su gudu suke yi ba ko su sakan ba wannan sa'ayi din <clears throat> ra'ayi abdullahi bin abbas kenan na cewa ba sunna ba amma dai sunna ce sunna ta tabbatar da sa'ayu eh, bainal milal akhbarain kamar yadda wannan sunnan take har ila yau mina haɗa na'am قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا مطرف قال سمعت ابا الصفا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من خاف بالبيت فليطف من وراء من وراء الحجر ولا تقولوا الحقير فإن الرجل في الجاهلية كان يعرف فيلقي سوءه أو لحمه أو قوسه حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا سفيان شين ابن عيينة المكي الهلالي قال أخبرنا مطرف شين ابن عبد الله ابن شخير قال سمعت أبا السفر الكوفي يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أبو السفر ياتي ناجي عبد الله بن عباس يناتشيوا يا أيها الناس يا قومتاني اسمعوا مني وصورا حديثي دقا قريني ما أقول لكم abinda nake karantar da ku wasma'uni ma taqulun ni kuma ku jiyar da ni abin da kuke faɗi wala tanhabu fataqulu qala ibn abbas qala ibn abbas Kada ku je kuna cewa ai ga abin da ibn abbas yace ai ga abin da ibn abbas yace duk abin da za ku faɗi to ku bari ya iso kunni na ku saurara ku je ce man bil bilbai duk wanda zai tawafin ɗakin ƙaba ku fale duk min wara hijr ya yi tawafi bayan hijir wato ‘yar wa katangan nan da aka yi aka haɗe da ɗakin ƙaba domin duk inda aka zagaye inda katangar ta zagaye duk gaba ɗaya cikin ɗakin ƙaba ne a lokacin da za a gina ba ɗin sai kasance guzuri da ishe su ba kuma suka sa sharaɗin ba su an kuɗi su sa ga aikin ɗakin Allah face sai wanda suka tabbatar da halicinsa saboda haka da aka zo gina ɗakin ƙabar guzuri ya karanta da suka ɗibi dubisa uku na ɗakin suka gina tun daga farko har ƙarshe inda guziri bai kai ba kuma sai suka yi gajeruwar katanga suka killace wurin alama cewa nan maɗin cikin ɗakin ne aka yi ƙofar shiga da kuma ƙofar hita saboda ka za a kulle wannan eh, ƙofar da aka yi duk lokacin da ga dama a buɗe kuma lokacin da haka dama amma duk wanda zai ɗawafi ba bayan wannan hijir bayan wannan katangan zai ɗawafi zai ya tabbatar da cewa ya yi ɗawafin ɗakin ƙabin baki ɗaya in ba haka ba ya yanke ɗaya bisa uku na ƙaba ɗin ya ajiye gefe guda biyu bisa uku ne ya yi wanda ya haka na kuma ɗawafinsa bai yi ba shi ne ce wala ta ƙulu al kuma kada ku ce ma wurin haɗi ba sunan wurin kenan ba alhijir dai shine sunan wurin fa inna rajula fil jahiliyya domin mutum a jahiliyya kana ya halif suna da gumaka cikin ƙabar har cikin hijir ɗin duk suna da gumaka saboda haka wanda zai zo ya rantsuwa da gumcin da yake bautawa fayulqi sauɗahu sai ya ɗauko bulalarsa ya jefa wa gumkin tabbacin cewa ya yi rantsuwa kuma ga alamar da ke nuna cewa ya yi rantsuwa da wannan gumkin wanda ya jefa masa bulala hau na ko ya jefa masa takalminsa hau kawasa ko ya jefa masa bakarsa zai jefa ma gunkin wani abu dai shaidan cewa ya yi rantsuwa da shi kuma ya ɗau alkawari in yana waje bankin na daga ciki sai ɗebe ‘yan bulala ce ya jefa gunkin. ‘yan takalmi ‘yan baka ‘yan kibiya ‘yan menene ya dai jefa mai sai rantsuwa da shi sai ya wuce to haka nan suke a jahiliya duk waɗanda na da cikin umurin jahiliya a lokacin da suke ɗawafi suna ɗawafi kuma suna bauta wa gumakansu dama saboda gumakan ne suke dawafi ba saboda Allah ba na'am حدثنا نعيم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة حضرت فرجموها فرجمتها معهم حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم شين ابن بشير الواسطي عن حسين شين ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة يتي ناغا بري الجاهلية اجتمع عليها قردة رأيت في الجاهلية قردة بسكون الراء حلو وتنادى وتبرنيا الجاهلية اجتمع عليها قردة وسبريت تارب متى أرزنت زنت وبرنيا غزلتي faraja muha sai suka ta jifarta a matsayin ta yi zina in ji amur ibn maimun ya ce farajamtu ha ma'ahun ne kuma sai na jaheta tare da su baranga da ke jifarta an yi haddi kenan ku haddi wani irin haddi haddin jahiliya hmm? <laughs> taho a su dabbobi kai suna da wayo da kuma abin nan shugabanci suna da tsari da shugabanci da kominsu duk wanda ya ladabi ana kamo shi a ladabtar da shi kai suna da waɗannan kuma gungu-gungunsu da suke tafiya ko ina za su shiga da shugabansu dole ne kuma a wa shugaban ɗa'a ta saboda haka yar waɗannan daga cikin ladabtar wanda suke wa ‘yan uwansu ne shi amurbin maimun ya zo isko ga watanin ta yi laifi har sun zo su suna mata haddi da da shi ma sai shiga daga ciki aka yi mata <laughs> haddi hmm? kenan yin haddi eh, fidara ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duk gaba ɗaya halittu a kai waɗanda eh, Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da su yadda suke gudanar da al'amuransu ƙwari da sauransu duk zaka isko suna da shugabanni kuma suna ɗa'a da biyayya ga shugabanninsu daidai yadda suke gudanar da al'amura a tsakaninsu to saboda ɗan adam shi idan ya ce ba zai tsaye da haddi ba to kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce eh, man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin eh, yuhibbuhum eh, yuhibbuhum wa yuhibbuna saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai zo da halittun da za su yi masa da'a da biyayya idan ku yi adam kun kiya yanzu ana haddi ba a yi ko kisan kai aka yi iyaka gwamna in ya cije ya sa hannu cewa yi eh, a a kashe amma wa zai kashe eh? ko kuma ajiye na ya sa hannu ya za a yi da shi to tilasta shi za a yi har ya gama tenuwar sai ta yi. wani ya to isko ya ce to ba lokaci na ne an kai ba me hana shi wancan da aka lokaci ne sa hannu ba <laughs> a gama a tuyo da saboda haka akwai aiki babba yau duk umurul jahiliya حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله انا حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهليه الطعن في الانساب والنياحه ونسي, ونسي الثالثه قال سفيان ويقولون انها انها الاستثناء بالانواع حدثنا عبد الله آه، علي ابن عبد الله شين ابن المديني قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة عن عبيد الله شين ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس يأتي خلال من خلال الجاهلية وصل أبيعوه da mutane ke aikatawa wato musulmi yana da suna daga cikin ɗabi'un jahiliya na farko a fil ansar suka ga dangi a ta suka dangin kaza su wane ne menene matsayinsu menene ma asalinsu waɗanda ba su da asali ba su da kaza ba fil ansar na daga cikin amurin jahiliya wanne ya hatu da kuma Hargowa da kukan mutuwa da kyallowa da faɗi tashi da kyakkyace eh, taguwa da tsige gashi da marin kunce kwamatu da sauransu duk eh, abin da eh, niyaha ta kunshe su ya ce wa nasiyar salisa kuma ya mance na uku shi ubaidullah wanda ne abdullahi bin abbas ya faɗi na uku ya bance kala sufiyan da ɗalibin ubaidullahi ya ce wa ya kuluna wato wasu malamai suna cewa innaha al-istisqa'u bil anwa jingina shayar da shayarwa ko kuma jingina yin ruwan sama ga wasu nau'uka na tauraru su ake ce ma al-istisqa bil anuwa. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu yace sallaina salatu subhi ala isri sama'in kana min al-layl mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam karshen ruwan saman da aka yi a cikin dare bayan an sallami sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Eh, a ta'arifuna ma za qala rabbukum ko kun san abinda ubangijinku yace sai suka yi shiru sai ce qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi wa amma man ƙala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa amma man qala mutirna bin naw'i kaza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab manzo sallallahu alaihi wasallam kun san ku abinda ubangiji ya faɗi suka yi shiru suka ce ubangijin ku cewa yayi daga cikin bayina akwai waɗanda suka wayi gari suna masu imani da ni wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce mini amma duk wanda ya ce ruwan sama ɗin ga da aka yi mana jiya da dare an yi mana ruwan ne da falalar Allah da kuma rahamarsa wanda ya yi imani da ni kenan ya kafirce ma taurari cewa ba su ke yin ruwa ba amma duk wanda zai ce an yi mana ruwan ne tauraro kaza ne ya yi mana ruwa to wannan shi ya kafirce da ni kenan ya imani da tauraro jingina yin ruwa ga tauraro eh, a sabab ne eh, a jingina ga wanda ba shi ne musabbib ba amma shi ba haushe al'ada ce gare shi yawanci ba imanin suka yi lalle cewa tauraron ke yin ruwa ba a lokacin wannan tauraron dai ake yin ruwa an fahimta ko eh kama a ce eh, abin nan wani ya kashe kashe. Allah subhanahu wata'ala shine ke zara rai amma shi wannan dalili ne sila zuwa ga fitar rayuwa kuma sai a ce haka ne shi ya kashe shi ko amma an san cewa ba shi ya zari ran shi ba Allah subhanahu wata'ala shi ne ran shi amma yin imani da cewa to lalle shi ya kashe shi to kuma ce Allah wannan shi ne eh, kafirci in an ɗauka cewa a'a tauraron ne yi ruwa ba don tsayin tauraron nan ba ba za a yi ruwan ba da wannan shi ya jingina ruwan ga tauraron nan kai tsaye ya ɗauke daga Allah amma ya ce a Allah ya yi ruwan amma dai lokacin da tauraro za ya tsaya kaga ya jingina eh, abin nan eh, sabab ga al-musabbib to wannan shi ba kafirci bane yan fahimta ko amma dai kada a ma kawo sunan wannan tauraron kawai ubangiji subhanahu wata'ala shi ya ruwa a lokacin da ga dama da da lokacin tauraro kaza ne ko ba wani lokacin bane hmm. yanzu miya ka cewa eh, sanyi suna cewa kwana 60 da nawa ne yayi cikin 90 da da ɗaya ko da biyu ne ko kwana 90 ne kwana 90 amma kwana 62 gare su ko ga nawa ne ko da uku gare shi yanzu yau haka da muke ci haka nan suke cewa tau Allah subhanahu wata'ala sai iya jaye sanyin yau yanzu shi kenan sanyi ya tafiya sai ba a kuma jin kuma sanyi tun kwanukan ba su kare ba ko kuma kwanukan su kare ba ya ta yi haka nan ba a ce a a yi lokacin damana bai yi ba sai ga ana ta tsugar ruwan sama domin an damana a ruwan saman ba to neman manomi ka zana ka buɗe baki ka da cewa a lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba imam ahlus sunna na'am eh yau kuma ko ba ba mal khair na'am على رمى بسم الله باب مرأة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قتيل ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن عبد ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان قال حدثنا عمر بن ابي رجاء قال حدثنا النظر عن هشام عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم babu mab'afun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu yana magana ne akan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna cikin magana kan manaqibul ansar ku sai ga imam bukhari ya jeho mab'asun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin manaqibul ansar menene manufan bukhari da jefo mabasin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin manaqibul ansar akwai wanda iya gano wannan ne dai na iya kan yi na ban gane dalilin da ya sa jefo shi kuma ban ga malamai sun ambaci dalilin da ya sa ya jefo shi cikin manaqibul ansar ba mab'as ba hijira ake magana mab'asuhu hmm? da su Islam abubakar duk gaba ɗaya cikin nan ya ambace su ya ambace su cikin nan kuma wallahu a'lam so ga wani mu'arrik ya ba mu wani abin da za a iya fakewa gare shi muna magana babun alƙasamata fil jahiliya ko saboda mai ma aka jeho wannan babin cikin manaƙibul ansar القسامة في الجاهلية أمور الجاهلية شيلون كان يسيد قمع لمن دسوك سأسير إمام البخاري أكتن لتاف سأصحيه ذا سيستر دولنا بغنتي واسوكي فقهه في تراجمه لكن سأكتن ترجمة ديتي كل لواني saboda haka lalle akwai manufarsa da jefa umurul jahiliya a cikin manaqibul ansar da kahin manaqibul ansar magana akan ansare kamata waɗannan wannan babin yanzu saboda haka har yanzu da qaidu bahas wato yana nan dai karkashin bincike shine ce huwa muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ابن عبد المطلب عبد المطلب سنة فشيبة الحمد كسان يوانتين سنة عين سنة دليلي لقباني أما بعينهن سنة كينما سيلقب سكة قد سنة يانو يعني شيبة الحمد عبد المطلب متى نو ذاك تراك تبديش سنة عبد المطلب ya ce ma shaibatul hamd hmm? abu ne mai wuya ko to ya kamata ko a ce an sani duk gaba ɗaya kakannin ga guda 20 da aka ambato waɗanda su kan babu saɓani gare su da abin da ya wuce adnan to akwai saɓani gare shi game da nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya wuce adnan saboda ka yawanci ko sun yawata sai su ga adnan din to shaibatul hamd sunan shi abdul muttalib din kenan mahaifinsa a lokacin da zai tahi kasar sham da ya biya madinatul munawwara sai ya aure da ya aure matarsa na da juna biyu ya bata na ya wuce yana can kasan falistin a garin gaza nan ne je kasuwanci kuma ya rasu can da saboda haka sai sauraron mahaifiyarsa har ya girma da sai labari ya kai ga shi al yana makka to sai ya je madina din ya je ɗauko dan abin nan wanta da shi muqallib din aminsa ne to je dai ɗauko shi yana goye da shi bisa raƙumi kuma sai ya sa tufafin da ba ka ganin shi ka ce ɗan manyan mutane ne saboda ga ganin bai cikin kyakkyawan tufafi sun shigo makka sai suka ce a ah, ga mutsalib can ya samu bawa abdul mutsalib ha ga abdul mutsalib ha ga abdul mutsalib shi kenan sai abdul mutsalib ya bi shi in ba haka ba sunansa shaibatul hamd ibn abdullahi ibn abdul muttalib shine ibn hashim hashim shi ma sunansa amr amru da wawun gabar ra'u in babu wawu umaru kenan in an sa wawun gabar hmm da shi ma din kamar yadda suka ambata shine farkon wanda yawa alhazai abincin nan mai tsada da ake ce ma'asari sannan kuma hadda mutanensa a lokacin yunwa yana musu wannan abincin yana ciyar da su suna cewa amrul ula hashama da liqaumihi warjalu makkata na ijafu amr sunan kenan kula bi ma'ana allazi hashama sarida li qaumihi shine wanda ya tara wa mutanensa abincin nan da ake ce ma'asarid wa rijalu makkata da kuma alhali lokacin mutanen makka sun bushe shine ijafu ijafu na hijafu suna cikin fari kuma duk gaba ɗaya sun ƙanjami suna cikin wahala a lokaci shi ke abinci yana ciyar da su da sai aka sa mai wannan lakabin hisham hashim hashim hashim hashim shi ke sai sunansa amur ya ɓace ibn hashim ibn abdulmanaf abdulmanaf shi ma sunansa al-mughira shi mai lakabin ne saboda girman da yake ga da matsayinsa a cikin wannan ƙabilar sannan ibn kusai kusai ya shi kwa sunansa zai a wurin da suke zaune sai ya kasance shi ya fidda gidansa daban nesa ga inda suke saboda haka sai ana ce mai kusai wato wanda nisanta shi kaɗe ya koma can zama wani gari da ake ce ma gidan mutum guda hmm? <laughs> to shi za suke ce mai kusai shi ko kusai bin kilab kilab sun ce sunansa al-muhazzab wasu kuma su ce hakim wasu kuma su ce urwa to saboda mai ake ce mai kilab jam'u kalb mafarauci ne karnuka gare shi da yawa hmm. saboda haka sai gaba ɗaya aka bar ma ambaton sunansa aka sahibu kilab sahibu kilab sai aka bar ma sahib din ana cewa kilab kilab kilab eh, kilab muhazzab wasu kuma su ce kilab hakim wasu kuma su ce kilab urwa daga nan aka bar ambaton suna kuma kilab ibnu kilab ibnu murrah murra ɗaci kenan ko bai taɓuwa ba kan wallah ba ne <laughs> a ba kan wallah ba ne mauji ma'abucin ƙarfi ne ya za su ce mai murra kuwa taɓe shi sai ya ji babu daɗi hmm. ibn ka'ab idon sau ake ce ma ka'ab ko idon sau ake ce ma ka'ab shi ma lokacin kamar garkuwa yake ga mutanensa kariya yake ba mutanensa da sai kasance ana ce mai ka'ab kamar yadda idan sauri ke ga kawa ka'ab ibn lu'ai da lu'ai wasu ce tasgir ne na tuta tutan yaki liwa sai aka yi tasgirin lu'ai da wasu dai ma'anoni kuma da suka ba abin nan eh, lu'ayi to ibn ghalib ibn fihr fihr din shine quraish yake da suna quraish shi ma yi mai lakabi daban-daban amma dai fihir din shine fi eh, cewa quraish suna ne amma fihir din lakabi ne Fihir yan kananan tsakuwa suke ce ma fihir ibn malik ibn nadri ibn kinana ibn khuzaima kinana jam'i dina kinanatun kwari kenan ko mazubin kibau da shi ma haka nan din yanda ka'ab yake ga mutanensa shi ma haka nan din kinana din shi ma haka nan yake kamar yadda kaza ne ke tattaro 'ya'yanta duk ta rungume su ta lullube su shaho bai ga wurin ɗaukan ɗiyanta ba ko shirwa ko angulu ko makamantansu to haka shi ma abin nan kinana sai zamo kaman kwari ne da abin nan bakuna ibn khuzaima eh, khuzaima eh, ibn mudrika ibn ilyas ibn mudar ibn nizar ibn ma'ad ibn adnan waɗannan kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam su 20 kenan yana da kyau a ce kowanne musulmi ya haddace su tsaf yana iya kawo su kamar fatiha hmm insha Allah ya turko ba Allah kai musati mai zuwa da ke za mu fara na'am to imam bukhari ya ce haddathna ahmad ibn abi raja qala haddathna an-nadr ibn shumayl wasu malamai sun ce shine ya fara rubuta garibul hadith nabdur ibn shumail wasu kuma su ce eh, ibn sallam qasim ibn sallam abu ubaida qasim ibn sallam wasu ka ce shi ya fara rubuta garibul hadith eh, an hisham shine ibn hassan an ikrima Maula, Abdullahi, Ibn Abbas. أبو عبد الله البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين an saukar wa annabi sallallahu alaihi wahayi na annabci yana da shekara arba'in kuma mahallin shahid na hadisin kenan na kawo shi a wannan babi mab'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa makasa bi makkata salata sana sannan shekara goma sha uku a makka hamsin da uku kenan ko sun ma'umira bil hijira sa'adun aka umarce shi don yin hijira fahajar ilal madina sai hijira ya je garin madina filmunawara fa makasa biha ashar sinin ya shekara goma a garin madina sun matuwafiya sallallahu alaihi wasallam sai aka karɓi rayuwarsa shekara sittin da nawa kenan eh sittin da uku daidai da daidai to haka suke ba da labari ta kuma tarihi gane da shehu usman ɗan fude allah ya masa rahama shekara 20 ya fara wa'azi yana da shekara 20 ya shekara talatin. yana ganin ɗagen sai dai a zagaya a dawo sannan shekara goma sha uku barin ɗagen yin hijira da zagaye duk inda yake zagaye da awa da yaƙi da awa da karantarwa da yaƙi shekara goma sha uku shekara na sittin da 63 40 ya shekara 20 sannan ne fara wa'azi hmm tauga 30 hamsin ko ga sha uku sittin da uku kenan ko shekarun da shi ma yake na radiyallahu anhu na'am bai dace a ce mai rabi Allah wa'adun ba nan kana da riya ka ji ka ai ba sai sahabi kaɗa ake ce ba rabi Allah wa'adun ba wanda suka ce ya yi wa mutum goma bishara da aljanna ba kai musu musu ba ni za ka wa musu na Allah ramamce babun باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين بمكه إيه. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان واسماعيل قال سمعنا ايضا يقول سمعت خبابا يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوكل البرده وهو في ظل الكعبه وقال إنا من المشركين شدا فقلت الا تدعو الله فقعد وهو محمر الوجه فقال الأركان من كان قبل من قبلكم من بمشاق الحديث ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يكلفه ذلك عن دينه ويوضع شر على مصر إلى أخيه فيشق باثنين ما يكلفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله زاد بيانا والزيرة على جنة باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة irin azaba da cutarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aran gama da su da shi da sahabbansa daga mutanen makka irin cutarwar da suka yi musu حدثنا الحميدي شين عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا بيان وإسماعيل شين ابن أبي خالد إيه، إسماعيل ابن عليا قال سمعنا قيسا قيس شين ابن أبي حازم يقول سمعت خبابا يا خباب ابن الأرت رضي الله عنه يقول ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabbab yace na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burda yana wanda ya majingini da burdatan wani bargo wa huwa fi zillil ka'aba alhali yana kwance a cikin inuwar ka'aba wa qad min al-mushrikeena shidda dalilin da yasa na je wurin shi mun haɗu da tsanani da kuma tsanantawa ga mushrikai suna tsananta muna fakultu na ce ma ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tad'u Allah lana washin baka roƙan mana Allah da cewa haka qa'ad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune wa huwa muhmarrun wajhuhu fuska ta ta yi ja alama cewa hankali ne ya tashi kuma bai ji daɗi bai hushi faƙal ya ce laƙarƙana man ƙablakun layin shaɗu bi mushaɗin hadid hakika waɗanda suka kasance gabaninku musulmai sun kasance ana eh, tsifan gashin jikinsu abin nan naman jikinsu bi mashaɗin hadid da matsefi na ƙarfe a samu mashacin ƙarfe fa a caka cikin naman mutum yadda aka tsifar gashi haka aka saboda mai an ya ƙulu rabbun Allah dalilin kawai kenan da sun ce ubangijinmu abin bauta mu shi ne Allah ما دون إزامه من لحم أو عصب izamihi sama ga kashi ne duk abin da ke sama ga kashi in an caka matsefin nan to sai a tsefi min lahami in nama ko asibin ko jijiya amma ma ya sarrafa zalika an wannan bai da shi daga addininsa ba yana nan kyam da addini da abin da za a mai aita yi mai hukumi aka yi muku hauku zo kuna kawo koki mafumi kenan ko me an kai muku bane shekha babban gafa da ke ba da labari ya ce sai da mutanen shi suka mai sai zindir suka hasauta an ka ɗauko khabbab wayan gana rike da ƙawahu waɗan gana rike da hannuwa aka zo aka aza shi gautan nan yadda aka aza tare ne bai ne na ta eh, abinda wuta na ta ƙudan bai ne ya ce ba abin da ya kashe balbalin wutan nan sai man da ka tsiyaya da ruwan da ka tsiyaya daga maina daga cikin azabtar wanda an kai mai kenan shi ne ya zo koke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda ta ku teku ta haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ɗauko musu abin da ya faru can inda aka hito ga abin da ake wa mutane asabul ukhdud ya an kai musu kan da Allah ke kutila ashabul ukhdud Allah an ci ma'abuta ramu su yi ramu su haka wuta in Allah kake bauta wato a jefa ka cikin wutan ta bauta ma Allah in ko sarki ka bauta ma to ta zauna lafiya lau wa yudau al-minsharu sannan ana azazartu ala masr qirasihi bisa ga maddigar kai ne tsakar kai ko fa yashaqqu ithnaini ithnatayn ithnaini a tsaga rabin kai ya faɗi can rabi ya faɗi can Allah kake bauta mu ko sarki ni kace Allah kake bauta ma to azazartu har sai rabin kai ya faɗi nan rabin kai ya faɗi can ma ya hu zalika an dinihi amma duk wannan azabtarwan bai kawo da shi daga addininsa yace to ku saurara wala yutimmanna Allah hadha al-amr wallahi sai Allah ya cika wannan musuluncin da nazo da shi hadha al-amr wannan musuluncin ya cika ciccin sako ne ya kai ko ina ko ana so ko ba a so hatta yasira rakibu sannan kuma za a samu aminci har mahayi doki ko kuma raƙumi mutum guda shi kaɗai ya tashi ya kama hanya min sana'a tun daga babban birnin ƙasar yaman sana'a ila hadramaut har ya kai garin hadramaut shi kaɗe a ce mutum ya tahi da nan sokoto a garin fatakon shi kaɗe a cikin mota ma ya kafa illallah Bejin tsoron komai bejin tsoron kowa illallah ce fi Allah kawai tsoron Allah kawai ke tare da shi amma bai tsoron ya cimma yan hushi bai tsoron ya cimma yan bandis bai tsoron ya cimma azzaluman ma'aikata kowa ko wasu namun daji ko menene ko yan ta duk gaba ɗaya bai tsoron ya cimma kowa haka nan ɗin zai samu za da bayan bayan ya ƙari a cikin hadisinsa dama malaman sufiyan su biyu ne bayan da ismail ibn ulayya ko bayan ya ce wa za'iba ala ganamihi ma ya kafu illa za'iba ala ganamihi kuma ba abin da yake tsoro sai mai ce ya tsallako cikin daji ya kama ɗaya daga cikin tubaki ne ko awaki abin da kawai ka gudu kuma kenan wasu malamai su kuma suka ce ma ya kafu eh, wa ziba ala ganimhi bai gudun ma cewa wani naman daji ya hito ma ya kama akuyarsa ku tunkiya komi bai tsoron komai Allah kaɗai yake tsoro ya kama hanyar tafiya yake za a samu aminci haka nan ku kwantar da hankalinku kuma sai da aka samu aminci kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to saboda haka duk mai kira zuwa ga addinin Allah sai ya sha wahalhalu kwarai da gaske wasu wahalhalun daga kafirai wasu ma daga musulman na soke-soke da kuma ƙazahi da makamantansu cikin karatun tarihin shehu usman muke akwai babi na musamman da ke magana akan irin jarabobin da ya haɗu da su a cikin da'awarsa in mutum ya ji sai ya yi mamaki saboda haka sai ɗebe mamaki irin ƙazafi da cin mutunci da cin zarafin da aka wa izala in ya ji an ce shehu ga abubuwan da na faru gare shi kun san sai da aka mai a ture aka koro shi aka ta jifa da ya je wa'azin ruwa wuri kamar yadda aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗa'ifa an washe usman haka nan sai mun kai wannan babin za ku sha mamaki Allah kai mu wannan babin lafiya da kuma wuce nan to ana ramma ina ganin da mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki ya ba mu iko aiki da umarnin da aka ba mu ya ba mu ikon kauce ma abin da aka hana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk